Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. nan, kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum mu da hantsi ga kuma cikakkun labaran wanda ni Usman Ahmad Kabara zan karanto. Hukumomi a Misra sun ce akalla an kashe 'yan sanda goma sha uku a jiya Asabar a wani harin da aka kai a shingen binciken jami'an tsaro a babban birnin El Arish da ke yankin zirin Sanai. ministan cikin gida na masar ya tabbatar da faruwar wannan lamari mayakan kungiyar isis sun dauki alhakin kai wannan hari inda suka ce sun aika da dan kunar bakin wake ne don ya tada kansa da wata mota da ya makaro da ababen fashewa zirin sana'a dai yana fama da 'yan ayyukan ta'addanci sannu-sannu na tsawon shekaru da dama tun bayan barkewar boran 'yan misira wanda har ya ja aka yi juyin mulki sojoji suka hambar da gwamnatin muhammad morsi a shekarar 2013 in ba a manta ba a watan oktoba oktobar shekarar 2015 da ta gabata sai da 'yan ta'adda suka harbo wani jirgin saman fasinja na ƙasar rasha wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 224 Gwamnatin ƙasar Congo ta bawa wa dukkanin kamfanonin wayar sadarwar ƙasar musamman manyan ciki guda biyu umarnin katse duk wata hanyar sadarwar yin waya ta amfani da wayar hannu a yau Lahadi zuwa Litinin da zaben ƙasar da za a fara. Ministan cikin gidan Congo Raymond Ziprim shi shine ya bayyana haka ya kuma aika wa kamfanonin sadarwar wannan batu bisa dalilan da ya kira na tsaro sannan baya ga kar a iya buga waya har ma da sakonnin karta kwana na text ba za a iya aikawa da su ba. Wannan wannan doka ana son a yi amfani da ita daga yau din nan zuwa lahadi wato gobe duk kuwa a kokarin shawo kan kar a samu rikici a zaben da za a fara a yau din haka kuma wasu suna nuna fargabar wannan abu yana iya jawo kace na ce haka kuma shugaban kasar na yanzu wanda ya dade akan mulki denis sassan Nguesso zai buga wajen neman tazarci a zaben da zai yi takara da 'yan hamayya akalla guda takwas cikin 'yan takarar har da tsohon sojan nan janar jean marie Mokoko wanda kuma shine ake kallo a matsayin babban abokin hamayar shugaban kasar a jiya asabar ne aka gayyaci shi makoko shalkwatar 'yan sanda ba tare da faɗar dalilan gayyatar tasa ba A jiya Asabar ne jirgin kamfanin Fly Dubai ya faɗi a birnin Rostov na Dano da ke kudancin Rasha a lokacin da yake kokarin sauka ya kuma hallaka mutane 62 a cikinsa wanda suka hada da mata guda 33 maza guda 18 da kuma yara guda 4. Ma'aikatar ayyukan karshe kwana na ƙasar Rasha ta sanar da cewa waɗanda suka mutu a cikin jirgin na kamfanin nan na Dubai da yake jigilar fasinja cikin rahusa yawancinsu 'yan ƙasar Rasha ce. sun kuma bayyana cewa shugaban kasarsu vladimir putin ya bayyana cewa yanzu abin mai da hankali shine yadda za a taimakawa mamatan kwamitin binciken rasha sun ayyana faruwar lamarin da lallai yana iya yiwuwa ya faru ne sakamakon lafiyar jirgin ko kuma matsalar rashin kyan yanayin samaniya ko kuma lalacewar wata na'ura sun kuma bayyana cewa an samu dukkanin abubuwan nan na daukar magana ko bayanai a cikin jirgi wanda ba su lalace ba wanda kuma suke sa ran wa'annan na'urori za su zama hanyar da za ta bayyana ainihin abin da ya haddasa hatsarin jirgin tuni dai kasar dubai ta aiki da sakon ta'aziyya ga iyalan mamatan da abin ya ritsa da su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke washington dc Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta bayyana cewa wasu Amurkawa guda biyu sun mutu a cikin wani hari da aka kai a rukunin shagunan hada-hadar jama'a da ke tsakiyar birnin Istanbul ta kasar Turkiyya. Haka kuma wasu Isra'ilawa guda biyu da wani Ba'iraniye guda ɗaya suna cikin waɗanda suka mutu a wannan harin ta'addanci da ya jikkata akalla mutane 36. Firaministan Turkiyya Ahmed Davutoglu ya yi Allah wadai da wannan farmaki da aka kai inda kuma ya bayyana cewa wannan shine karo na hudu ana kai hare-hare a cikin kasar a wannan shekara ahmed ya ce wannan rashin imani ne karara ga al'umma kakakin fadar white house nan a nan amurka ned price ya ce shugaban amurka barack obama ya yi allah wadai da wannan al'amari sannan ya ce akwai yiwuwar kila a taya kasar turkiya aiki domin fuskantar matsalar ayyukan ta'addanci ba da wanda ya dauki alhakin wannan aika-aika ta tada bam da aka yi a titin istiklal da yake kunshe da dimbin jama'ar da ke kai kawo a kafarsu tsakanin shagunan da ke wurin da kuma ofisoshin jakadancin duniya firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu da ministan harkokin wajen iran javad zarif wanda a yanzu haka yake ziyarar aiki a turkiya dukkaninsu sun yi tar da wannan lamari Babban mai gabatar da kara na ƙasar Faransa ya ce jigon da ake zargi da kitsa mummunan harin nan da aka kai a Paris a ranar 13 ga watan Nuwambar bara har mutane guda 130 eh, suka mutu ya ce yana ba da shawarar aƙalla a duba al'amarin da ya ce ya nuna da ya so ya da bam a cikin wata katuwar stadium ta kwallo amma kuma ya fasa an sallami Salah Abdulsalam daga asibiti bayan ya kafa da aka ji masa ciwo inda aka danka 'yan sanda suka kuma miƙa shi gidan wakafi amma kuma an kama shi ne a unguwar mulambek da ke brussels a ƙasar ta belgium sannan ya ƙara da cewa eh, ya zuwa yanzu eh, lauyansa salah dan wato mai suna seven mari ya ce abdulsalam na bawa 'yan sandan belgium haɗin kai don haka zai nemi shari'a ta mayar da shi ƙasar faransa mai gabatar da kara na faransa francois molin ya ce ya kamata a ɗauki wannan magana ta salah da muhimmanci na maganar cewa da ya so ya tada kansa a filin kwallo amma ya fasa haka kuma ɗan takarar shugabancin amurka na sahun gaba a jam'iyyar republican wato donald trump yana zagayen neman yakin zaɓe a dausayin fountain hills da ke jihar arizona ta nan amurka da ke kan iyaka da mexico yana kuma wannan jawabi ne tare da wasu 'yan jam'iyyarsa a kusa da shi irin su sharif joe arapo wanda da kuma tsohuwar gwamnar jihar ta 22 wato jambrewa inda suka bayyana wa jama'a cewa donald trump shine ɗan takararsu kaso 30 talatin dai na jama'ar da ke arizona kabilar latino ne sannan kuma yana ɗaya daga cikin garin da kowane ɗan takara ke buƙatar lashe shi musamman a zaben da za a yi ranar talata mai zuwa masu zanga-zangar kin jinin trump kuma sun tara hanya inda suka gindaya motoci akalla guda hamsin suka tara hanyar da take shiga unguwar phoenix domin tabbatar da cewa sun nuna ƙin jinin shi donald trump inda suka rike kwalaye mai rubutun donald trump shirme ne suna tasowa. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. amma kuma idan aka yi jimla gabaɗaya na tarayyar najeriya gabaɗaya har yanzu arewacin ƙasar nan tana da aiki da yawa musamman ma kamar jihohin arewa maso yamma northwest da kuma arewa maso gabas northeast Darekta janar na hukumar ƙidayar jama'a ta Najeriya Dr. Gaji Bello Akaji Jama'a masu sauran masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Za mu kawo muku wannan rahoto an jima kaɗan, yanzu bari mu faro shirin ne daga Katsina inda wata tawaga ta mata zalla ko ƙungiyar mata suka gudanar da wani taro karkashin laimar Safiyo. A lokacin taron an mai da hankali ne kan muhimmancin ilmantar da ɗiya mace da kuma dalilai da suke janyo cikas ta wannan fanni. Ɗaya daga cikin waɗanda suka yi magana taron har da Farfesa Sa'adiyya Sani Daura shugabar kwalejin koyar da dabarun aikin shari'a ta Yusuf Bala Usman. Ga bayani da ta yi wa wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Huntuwa kan abin da ta faɗa a wajen wannan taro. Wato magana da aka yi ko wadda na ɗan taba lokacin da nake bayani a cikin taron ta ilimin 'ya'ya mata wadda yanzu duk hankalin duniya yana kai ba ma Najeriya kaɗai ba ba Katsina state kaɗai ba ba jihar Katsina kaɗai ba duk duniya kuma ba tun yau ba akwai ƙungiyoyi da yawa da hanyoyi da yawa da gwamnatin Najeriya ko ta haɗa kai da su ko kuma ta hanyoyin a kan cewa a ga an kyautata wannan bangaren saboda in ka lura za ka ga sakamakon bincike ya nuna cewa 'ya'ya mata suna da rauni wajen harkar ilimi ko dai ba za ma a sa su a makarantar ba ko kuma an sa su ba za su kai gaji ba ba za su dire ba to wannan kuma wani abu ne wanda ya jibanci al'ada wadda aka ga tun fil azal ba wannan kaɗai ba abubuwa da yawa nazari ya nuna cewa shi yasa ya'ya mata suka samu wannan matsalolin alal misali kaga a gargajiyance ya mace ba a san ta nesa ta taka cinkis ta tafi nesa da gida to idan makarantun nan suna nesa kaga yan maza ne kaɗai za su je tunda iyaye abu za su so yan matan su wanda suke buƙatar a rungume su a tarere su an ba su sun taka sun tafi nesa su je makaranta su je su dawo ba haka zalika kuma yanayin yau da gobe shi yasa iyaye wani lokaci gaskiya ba laifinsu su bane amma yau ce ta kawo haka to shi yasa gwamnati take ganin ta wani hanyoyi za a bi wanda za a taimaka 'yan matan nan su ma su sami ilimi kuma ilimin nan idan suka samu ba su kaɗai za su amfana da shi ba an ce hannu ɗaya baya ɗaukar jinka to kaga idan muna da a ce mutum goma a cikin iyali biyar mata ne kuma biyar maza ne to sai a waye gari a ce mazan nan su su kaɗai suke fita su nemo wannan idan kwatanta shi da wani gidan kuma wanda su ma suna da mutum goma biyar mata biyar maza amma duka goma nan suna fita su nemo to kaga yanayin rayuwarsu akwai bambanci to wannan a gida kenan to wannan ma kuma yana da abin nan tasiri a jama'ar da take kusa kewayen su da jihar su har da kasar ma baki daya to in aka haɗa kai kaga kuwa ashe kasa za ta bunƙasa kamar shi wannan taro da kuka zo wani taro ne da abin da ake ce masobe a turance kamar nan jihar katsina akwai rahoton da suke cewa mata ma ba su da yawa a cikin wannan ko kuma ma babu su to ba ki gano wani kalubale da ya kamata a miƙe akwai wasu irin darussa da mata ma wasu cika da hankali akan su ba wannan jiha eh magana da na musu kenan yanzu mata sun shigo su ma an dama da su musamman ganin cewa a kudu akwai su da yawa amma nan bangaren na kasar sai kasance babu kuma su wa'annan masu tantancewa wato surveyors din na kasa mahimmancin su ba wai tantance kasa bane kadai su za su auna su ga me ya kamata a yi to kaga kaman aka bata al'adar mu akwai wani wurin da namiji ba zai shiga ba saboda al'ada ko kuma addini to kaga a wannan mace ita za ta shiga ta je ta bincika ta ga gurin ta yi abin da namiji ba za a ba shi izinin ya shiga wannan gurin ba ko duk da ana buƙatar ya je nan din hmm, ga ke babbar shehiya ta jami'a kuma shugaba a cikin jihar katsina wadda ke professor ce to akwai wata shawara da zake ba gwamnatin jihar katsina dangane da ilimin mata to shawarar da zan ba gwamnati ta jihar katsina da ta najeriya ga baki daya shine a yi bincike kuma binciken nan idan aka samo sakamakon shi a yi amfani da wannan sakamakon don a yi tsari saboda kaga an ce kowane menene da menene abin da ya dace da nan ba shi bane lalle ya dace da can abin da ake cewa contextual differences wato kowa da abin da ya cancance shi kwarai da gaske yanda ba za a rika cin karo da mutane ba yanzu in fulani ne alal misali ai kaga akwai sanda aka yi makarantu na makiyaya to kaga wannan an musu tsari ne kwatankwacin yanayin su akwai yanzu makarantu na almajirai na zangaya wanda suke yi su ma kaga wannan yawar almajiri schools din nan kaga su ma an yi tsarin ne yanda zai dace da yanayin su to haka nake son gwamnatin ta yi a baza da surveyors din da mu masu binciken a tabbatar kowa an mishi tsarin da ya cancance shi to in Allah da in aka yi haka kaga ba za a ci karo da al'adar kowa ba in ma al'ada ce mai ta dan gurbatance a san san hikimar da za a yi a musu bayani yadda za su gamsu yadda za su dan gyara Amma da alamun akwai nasara ta fuskar ilmantarwa musamman ɗiya mace. Idan muka yi la'akari da wannan rahoto cewa Najeriya da Amurka sun saka hannu kan wata yarjejeniya da za ta sa hukumar ayyukan raya kasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID a takaice ta tallafa Najeriya ta fuskar ilmi. Wannan ko ya biyo bayan wani rahoto da hukumomin ilmin tarayyar Najeriya tare da haɗin gwiwar hukumomin ƙidaya da ta ƙididdigar bayanai suka wallafa wadda ya nuna an samu ci gaba wajen ƙarin shigar yara makaranta musamman 'yan mata. Rahoton ya burge hukumar ta USAID ta amurka ta ba da gudumar dala miliyan kusan biyar domin ƙarfafa harkar ilimi. Duk da haka, an ce da sauran aiki, kamar yadda babban daraktan hukumar gida ta jama'a ta Najeriya Dr. Gaji Bello ya bayani a tattaunawar da yi da Nasir Adamu Likaya bayan bikin. Kididdikan da aka yi game da zuwa makaranta, zuwa makaranta na basic education to cikin binciken da aka yi an gano a kan cewa a karatu tsakanin 'yan mata da 'yan maza ana samu 'yan mata suna zuwa makaranta ba kaman da ba amma kuma idan aka yi jimla gaba ɗaya na tarayyar najeriya gaba ɗaya har yanzu arewacin ƙasan nan tana da aiki da yawa musamman ma kaman jihohin arewa maso yamma northwest da kuma arewa maso gabas northeast to dalilai da yawa kawo wannan amma dai musabbabin abin shine ya kamata a yi hubbasa gwamnati ta ƙara zage dantse a shugabanni su ƙara mai da hankali game da maganan makarantar yara ƙanana domin me domin kar yadda a bari a kasance ana zanne ba a zuwa makaranta domin idan ana wannan in aka ci gaba da haka ba za a samu wato ingantuwan rayuwa kamar yadda ya kamata ba kuma za a ci gaba da samun gab tsakaninmu <coughs> da 'yan uwanmu na kudancin ƙasar nan. dr gaji ya za a yi a rage ko kuma fuskanci wannan kalubale na samun yara su shiga makaranta musamman ma yankin arewa maso gabas da har yanzu ba a gama farfadowa daga wannan fitina ta boko haram ba alhamdulillahi daga cikin abubuwan da muka fahimta muka samu shine a gwamnonin da suke wannan wajen suna kokari kamar gwamnan kashim a ah, ah, dai ok el rufai wanda ya fara na aje maganan yara su samu abinci don su je makaranta da kuma gwamnan sokoto wanda ya ce ya ba da kusan kashi 28 na kasafinsa wanda zai mai da hankali wajen ilmartarwa haka kuma gwamna kashim na maiduguri borno haka kuma gwamnan gombe ah, ibrahim dan kombo to da kuma dai sauran gwamnoni sannan kuma cikin binciken da aka tara shine ba mu mutanen arewa mafi yawa mun hallaka da gwamnati ne ko kuma mun mai da hankali sai abin da gwamnati za ta yi don cikin binciken da aka yi an guda kamar a kudu za ga gwamnati tana yi kuma private education na yi <coughs> amma mu namu mafi yawa za ka ga gwamnati ne gwamnati gwamnati kuma a cikin binciken an ga akwai matsalan poverty ya fi yawa arewa <coughs> so don haka abubuwan da ake bukata guda biyu ne ko uku na daidai dole gabanni su mai da hankali da shi dole su sun ba da priority game da shi sannan kuwa za a jawo hakkin iyaye su kansu ya kamata su kasance dole su kokari su sadaukar da kai su ba da kokari a imantar da yaransu wanda gwamnati za ta yi da kuma wanda a su kansu dole sai sun taimaka so in kada dai resources ne da kuma shugabanci to yana jin a wayannan da su ne dalilan a shekarun baya ana maganar rashin samun shigan yara mata makarantun boko hmm. musamman ma a yankin arewa hmm. amma wannan rahoto ya nuna cewa an samu nasara inda ake sanya yara mata din shin mai kididdigan nan ta gano ne wacce dabara aka yi amfani da ita wajen cimma wannan nasara to da'iman dai kullum idan kana son kai abu dole sai ka ci gaba da tunatarwa da tunatarwa akwai development partners kamar u.s.a. kamar su unicef kamar ubec da sauransu sun yi hubbasa kan cewa dole a san a ɗauki a nemi matakai da yin da za a yi a taimaka a faɗakar da iyaye a faɗakar da hukuma a faɗakar da kuma su gwamnati a kan muhimmancin wannan abin kuma yana gani an sa alaman nasara ne da yake enrollment din yana karuwa shiga din yana karuwa so su ne kaɗan daga cikin abubuwan da ƙididdigan ta samu a ƙarshe me za ku ce wani irin tasiri tallafi daga irin hukumomi irin su said da unicef da sauransu ke yi wajen wannan harka ta raya ilimi a najeriya so mafiya suna taimakon su yana gudana ne ta wajen binciken kansa idan mutum ya yi bincike kamar likita ne sai ka ce masa to in ka zo ka ba zai baka magani ba zai ce maka to amma kai kana da ciwo kaza to idan ya gwada maka ciwon zai ce maka to mu za mu ba da guduma kaza amma kai ma ka kawo naka guduma counterpart funding so a irin wayannan ne ake samun nasara kuma su da yake sun san muhimmancin ilimi kullum suna zuwa suna cewa da allah ya kokarje a yi wannan a sa yara makaranta kuma nima a ƙarshe na ƙara roƙon gaba mu a tashi a yi karatu a yi karatu a yi karatu babu maka dole na sai dan adam ya yi karatu don muhimmancinsa madu ta gajima abin da ya fi burge ni shi wakilin hukumar usaid ya nuna ku inda ya zaga yankuna arewa ya samu masallatai da majami'u na tallafawa wajen kafa makarantu a yankin eh wannan haka ne kuma ka kamar yadda faɗa maka <clears throat> su suna ganin duk ko don samun zaman lafiyar duniya gaba daya kamar su amerika tun da yanzu ita ce shugaban number one a duniya da ake kira super power sun san illan jahilci sabila haka dole suke ba da wannan gudumawan from time to time domin a tabbatar don inda muddin mutum ya zai iya karatu zai iya rubutu to zai iya sanin me haƙƙinsa to ko da ta wajen mulki ne za ka samu zai fi sauƙin a mulke shi kuma zai fi ƙoƙarin jawo magana neman haƙƙinsa a wajen hukuma to amma idan mutum ya zanna bayi da karatu bayi da ilimi to za ga duk inda aka yi da shi zai zama kaman zai zama kaman sai yadda aka yi da shi to in kuma sai ya zama yadda aka yi da shi kaga ci bayan nasa ci bayan al'umma ne to kuma ba a son al'umma kullum an fi son al'umma ta ci gaba ta ci gaba ta ci gaba duk duniya tun da yake kowane society aka ji ana son a samu a ci gaba a ci gaba a ci gaba a ƙarshe gaba ɗaya dr gaji kana jin kana da ƙwarin gwiwar 'yan arewa ɗaliban arewa za su kamo 'yan kudu wajen ilimin boko a 'yan shekaru kaɗan nan gaba da shari'i guda ɗaya sharaɗin nan shine dole sai an samu shugabanni na gari domin mafiyan abubuwa yana hallaka daga kan shugabanni ne in an samu shugabanni na gari za ka ga za su hubbasa su tabbatar don nauyi ne a kansu su ilmartar da mutane nauyi ne a kansu su tabbatar kasashen da suke koyan kilan ko wuraren da suke jagorancinsa akan an samu ah, ci gaba ko ci gaban nan ba na waje ɗaya ba ne kadai so a don haka ina ganin dole zuwa gaba ba za a zanna abadan a ce ba za a zanna a tafiyar hawainiya ba dole ne ana so ba a so ina ganin dan shekaru kaɗan mutane da yawa za su dawo su ce dole kowa ma da kansa ai kamar da ne za a ga arewa ba a barin yan mata su je makaranta amma an wayi gari yanzu akwai likitoci akwai doktoci akwai nasis akwai mallamai akwai duk abin da ka nema za ka samu amma abin da ake faɗi shine tsakanin tsakaninmu da yan uwanmu yan kudu har yanzu akwai rata da yawa A wajen bikin sanya hannun da mika wannan rahoto, daraktan hukumar ilimi bai ɗaya UBEC Dr. Sule Dikko wadda ya wakilci ministan ilmi ya bayyana muhimmancin rahotanni irin wannan wajen farfadowa da kuma inganta martabar ilmi a bayani da yi wa nasiru adamul hikaya to gaskiya na ji daɗin wannan saboda matsalar mu da muke samu a wannan ƙasar tamu ita ce ta samu wato yawan da muke da su a makarantu ɗalibanmu da muke da su a makarantu wanda shi zai ba mu damar mu ga shin nawa za mu iya warewa domin mu cimma burin ilimin da muke da shi muddin baka san yawan mutane da kake da su ba ko ɗaliban da kake da su ba a makaranta ka gan ɗaya ba za ka san irin littafan da za ka saya ba ba za ka san gine-ginen da za ka yi ba kuma idan ma wajen ciyarwa ta zo ba ka san ko nawa ne ba to wani matsalar muna da ita sai mun fara sai mu ga abu yadda muke ganin shi ma a ya wuce haka to amma da irin wannan mutanen za su taimaka mana su samo mana ainihin yawan da yawan ɗalibanmu a makarantu a jihohi to duk wannan zai taimaka mana tsara ma yadda za mu dawo da martaba ilimi domin muddin ba mu san yawan da za mu yi aiki da shi ba to martaba ilimin ma ba ta dawowa saboda ba ta yi ka je ka tadda aji ɗaya da yara ɗari biyu amma malami guda ɗaya to dole ka san cewa shin wannan makarantar yara nawa ne malamai nawa ne kuma malamai nawa ya kamata kuma yara nawa ya kamata su shiga aji daya a wato a cikin aji yara nawa ya kamata su zauna cikin aji a koya musu kaga idan ka san misalin wannan makarantar akwai yara biyu to ka ɗauka cewa hamsin hamsin ya kamata su zauna ko aji to kaga ko nan ka san zaka gina ajujuwa nawa kenan guda hudu ba kana da yara ɗari biyu ba amma kana da aji biyu kawai kaga dole ne ka kawo wannan to idan baka san yawa ba yawa shi ke sawa ka shirya yadda za ka kawo ka gyara martaba komai shi yasa wannan abinan da suka kira mu wato hukumar ƙididdige yawan jama'a da suka yi mana wannan abu na ji daɗin shi kwarai da gaske na ji tuni ma har ka mika wannan abun ga jihohi da yake su suke kula da wannan ilimi daga tushe eh. shin a baya yadda suka tafiyar da wannan abun ya gamsar da kai ko kana ga lalle za su yi bin wannan tsari a'a wato a baya ka san kamar da ce maka wato babu tsari na gano ainihin yawan da ya kamata wato tsarin da ya kamata a bi a gano ɗalibai nawa ne ko jihohi idan ka je za ka ga ba su da cikakken masaniya akan yawan ɗalibansu to amma da wannan gwadon suka zo suka yi wannan bincike suka gano za su ba jihohi shi yasa muka ba jihohi su kuma su tafi su ƙara tantance wannan bincike da aka yi shin haka ne kuma su yi shi tsakani da allah to idan suka yi haka nan za su taimaka abin da sa ga misalin da ce maka sanin yawa yana da amfani kaga jihar kano da jihar ah, ko oyo ne na manta wato jihohi biyu suka fara cerewa a cikin wajen ah, alif ah, dubu biyu da bakwai to ba su yi la'akari ba cewa ai ɗaliban da suke da ciki wanda ba su makarantar da za su dawo saboda wannan ciyarwa ya fi yawan ma ɗaliban da ke makaranta to sun fara kenan suka ware kuɗi na ciyar da yara misalin kamar sun ware kuɗi na ciyar da yara dubu da suke ma tsammani ba sun tabbata su dubun ne a cikin makarantar ba saboda ba su da cikakken adadi to da suka fara sai suka ga wajen yara dubu uku daga waje sun shigo to kaga dole su watsar da abin tunda ba su da kuɗin da za su yi abin to shi ya kawo cewa shine muhimmancin sani idan kasancewa kana da yara dubu biyu misali a cikin makaranta to za ka fara ciyarwa kaga sai ka ba da abinci na yara dubu uku kaga duk wanda zai shigo ka riga ka kula da wannan to amma idan baka sani ba kaga bai yiwa to jihohi dai ana tabbatar ma da cewa wannan da muka basu za su yi amfani da shi kuma zai taimaka musu. fa na kasa samun wani haɗaɗɗen shirin matasa mai gamsarwa wanda ya dace da wannan zamani. La, kina ina sashen Hausa na murya Amurka ya fara gabatar da yau da gobe shirin matasa yau sama da shekara ɗaya. Yau da gobe shirin matasa. Sosai kuwa yau da gobe shirin matasa daga Litinin zuwa Juma'a daga karfe hudu da rabi zuwa biyar agogon Najeriya da Nijar. Ci gaba da bayani. Yau da gobe shirin matasa na kunshe da shirye-shirye kan zamantakewan ma'aurata, tarbiyyar 'ya'ya, ilimi, siyasa, kiwon lahiya, nishadi, al'adu da kuma fasaha. Ga kuma jin ra'ayoyin matasa da tattaunawa da su ta Facebook da Twitter. Lallai zan fara saurare kuwa. Domin sauraren shirin yau da gobe shirin matasa zaki iya kama mu ta rediyo akan mitoci 22 da 25 da 16 kowace la'asar daga karfe 4 da rabi zuwa biyar ko kuma ta intanet a voahausa.com da kuma ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM a Yamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar. Yau da gobe shirin matasa daga VOA. Yan wasanni na motsa jiki dukkan su fita share ba. Masu haro da wannan Allah ya kawo mu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Kiba Hero Dedo ne wadda ya daidai da sautin shirin. A nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. Hukumomi a Misira sun ce akalla an kashe 'yan sanda guda goma sha uku a jiya Asabar a wani harin da aka kai akan shingen bincike na jami'an tsaro a babban birnin El Arish da ke yankin zirin Sanai. Ministan cikin gida na Masar ya tabbatar da faruwar lamarin mayakan kungiyar ta'addanci ta ISIS sun ɗauki alhakin kai wannan hari inda suka ce sun aika da wani ɗan ƙunar baƙin wake ne dankare da mota da ababen fashewa. gwamnatin kasar congo ta ba dukkan layukan kasar wato umarnin rufe layukan ba tare da an yi amfani da wayar ba a zaben da za a fara yau lahadi har zuwa gobe litinin inda suka ce baya ga waya da ba za a iya bugawa ba haka zalika ba za a iya ko sakon karta kwana ba a jiya asabar ne kuma jirgin kamfanin fly dubai ya faɗi a raston nadano da ke kudancin rasha a lokacin da yake ƙoƙarin sauka Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya.